قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الطيب من الكلم الطيب الفصل السابع والعشرون أسلينا عشرين دبقي كاف إن شاء الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب ينا لسعف ذكر ذكرورا بعد صدق عن النبي صلى الله عليه وسلم بادي بادي فوق مفصلي فصلي والنشيد شيني فصلي عشرين دبقي fi azkari riyahi idza hajat zikirin da ake yi idan iska ta kada so tari bilarabi a fasaharsa idan ya ce arriyah to na alkhairi wa arsalna riyaha da waqiha amma arrih ta bala'i ce ta bala'i ce so hatta bai tuntuna haka yake amfani da ita haka kuma da qur'ani yazo sai ya soka da wannan to shi nan malam yayi amfani da lafazin jam'i ar-riyah tajawuzan ya halasta ko ar-rih ko ar-riyah idza hajat in iska ta taso قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى يقول الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب إذا رأيتموها فلا تصبوها واسألوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود سيدنا أبو هريرة يتي يا النبي صلى الله عليه وسلم من شيوى الريح من روح الله إسكا من روح الله أي من رحمة الله الروح الرحمة أصلا الروح شيء نسيم الصباح إسكا بتشي زوا نسافي za ka ji tana zuwa da daɗi musamman ana zafi to in safiya ta yi za ka ji wata irin iska mai daɗi tana zuwa to ita ce ake ce mata arzauhu nasimu sabah iskar safiya hmm? ita ce arzauhu to amma malamai da yawa sun fassara ta cewa arrauhu nan kai rahmatullah arrihu min rauhillahi ta'ala ita iska rauhullahi rahma Allah ce sai kuma aka ce ta'ati bir rahmati wa ta'ati bil azab tana zuwa da rahma tana zuwa da azaba tana zuwa da rahma tana zuwa da azaba tana cin tausayin Allah duk wani abu da Allah madaukakin sarki zai yi a wajen sa duk alkhairi wa sharru laysa ilayka sadaka da rahmatuhu da azabuhu dukkanin sa alkhairi ko ka gano ko baka gano ba in Allah ya aiko da rahma alkhairi in Allah ya koda azaba alkhairi fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha annabi sun yace idan kuka bi iska ka ku zagi iska kamar yadda a wata riwaya yace la tasubbu riha fa innama hiya ma'mura a wata riwaya la tasubbu riha fa innama hiya mursala ku zagi iska iska yar aike ce ita iska ko ce Allah ya aike ta da sako ne تأتي بالرحمة وتأتي بالأذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله من خيرها كروج ألا الخير لك شكين إسكنن واستعيذوا بالله من شرها سننكم كروج ألا يترك لك شر لك شكين إسكن annabi إيه. صلى الله عليه وسلم kasance أن شيء ta إسكا تحقق في هنك لنسي hankalinsa هنك لنسي na نانا shi ta mutane idan suka ga iska sai su tsammaci ruwa ce ta farin ciki annabi shi ba ya'lamu ma la ya'lamuhu ghayruhu ya'lamu min Allah ma la ya'lamuhu an-nas annabi sama ya sani a game da Allah abin da mutane ba su sani ba ce manzon sama ya ce inna qauman ra'aw aridan fa qalu hadha aridun mumtuna sun ga hadari tare da iska sai suka ce ai hadari da zai mana ruwa amma ba su san cewa azaba ba ce al-imam abu dawud rahmatullahi alaihi ya rubuta wannan hadisin wa fi sahih muslim an aisha qalat daga nana aisha radiyallahu anha kaman yadda imam muslim ta a cikin sahihin sa kanan annabi sallallahu alaihi wasallam idza asatat ar-rih sama ya kasance idan iska ta kafe ce اللهم إني أسألك خيرها ya Allah ina roƙonka alkhairin da ke cikin wannan iska wa khaira ma fiha da alkhairin da ke cikin ta ha alkhairin ta alkhairin da ya zama yana da irtibati ya haɗu da ita sannan kuma da alkhairin ta da ke cikin ta wa khaira ma ursilat bihi sannan ya Allah ina roƙonka alkhairin da aka aiki iskar nan da shi ila kaga ta zama oxygen ta zama oxygen ta je ta raba matsirrai haccinsu ta ba dabbobi nasu sannan ta ba mutane nasu shi a rayu a ci gaba da rayuwa kuma ba tare da an biya ba sannan ai iska ce kuma ake samun ta gurbata ya zama akwai gurɓacewa shi ɗan adam a iliminsa wanda Allah kukin sarki ya ɗan bashi ma wuti fi da ilmi illa qalila shine yake da wannan iska yake da wannan iskar ya ce ma wannan oxygen ya ce ma wannan carbon monoxide waccan tana ɗauke da azaba kisa guga ce waccan kuma ita ce take take ɗauke da tatacciyar iska wadda ake samun lafiya da ita a rayu wa a'udhu bika min sharriha sannan ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga ta wa sharri ma fiha da kuma sharrin da ke cikin iskar wa sharri ma ursilat bihi da kuma sharrin abin da aka aike ta da shi ya Allah ka tsare ni daga shi mu ne yan gata musulmi muke da wannan kowace iska ce ko katarina ce ta taso in wannan addu'a ake yi eh, ko tsunami ce kowace irin iska ce ta taso ba ka da abin da za ka yi sai irin sai wannan kuma mutanen wannan zamanin ai suna cin mutanen da suka shaida cewa lallai iska akwai wacce ke dauke da ake aikanta da sharri tunda nau'ukan iska iska دعك aka rika yi na halakar da al'umma a wannan zamanin namu وفي سنن أبي داود رضي رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل شيء من زن الله صلى الله عليه وسلم يا قسن شيء إذا يجي ناشئا وجرجيجي يا ya taso shine nashi'an matashin girgije fi sama'i a kasannin sama tarakal amala wa in kana fi salati ya tsaya duk abin da yake ko sallah yake sai ya tsaya tak sai ya sun bai kudu Allahuma inni a'udhu bika min sharri ha sai ce ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin wannan iskar da sharrin da ta zo da shi fa in amtarat qala idan kuma ka gama ruwa idan ka fara ruwa girgijen ya juye ya zama ruwa qala ce ce Allahumma sayyiban hani'an ya Allah muna roƙonka ruwan sama wanda zai samu mu natsu wanda zai kosar da mu ya ishar da mu fa hani'an mari'a kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ta istisqa'i Allahumma inni as'aluka ghaythan nafi'an hani'an mari'an bil 'aini mari'an mun karanta a baya to na tsatsi sannan akwai ruwa ta zo in ruwan ya sauka masu sama sai ce Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah ina roƙonka ka ba mu ruwa wanda ya kasance nafi'an mai amfanarwa duk waɗannan hadisan da Malam Ibn Qayyim rahmatullahi alaihi ya kawo su a wannan fasali ingantattun hadisai ne الفصل الثامن والعشرون في الذكر عند الرعد ذكر عند أكي ألوك سند تاوى تزو ولنا دسنا دجونا دع الريح دع السحابة دع الرعد دع البرق دك ننسو سنة علاقة دجونا دك ننسو من سنة إيدك تشكين أبو بوان دسكي دع الارتباط سكي دع الوادة بوان سبع كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث فقال سبحان الذي يسبه الرعد بحمده والملائكة من خيفته سيدنا الزبير بن العوام آه، عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما يا كسن شيء من يجتاوى ترك الحديث سيدنا بعد حديث سي شو فقال سي الدعاء سبحان الذي يسبه الرعد بحمده لكن يا تبدو مع الله وان تاوى تسبيه بحمده ديبنسا والملائكة من خيفته سنة ملائكو ما أي وتسبه الملائكة من خيفته ثم ملائكو سنة تسبيه سبو لصوغان قلا مدوك في نسلك وانا وانا اثر اغويتوش مرفوعي لقى النبي صلى الله عليه وسلم اوسي دواوي سوى من زال الصبيات سنشينا يوم وانا الدعاء سبحان الذي يسبه الرعد بحمده والملائكة من خيفته وعن كعب أنه قال من قال ذلك ثلاثا عوفي من ذلك الرعد كعب الأحبار كعب الأحبار يتي دوان دي فتحك سوءكو عوفي من ذلك الرعد ذا أتري شدق وندن آوع بذات شافيش أي بهوشي هنا دا أبن ديكي تيما قرن قطع قرن قطع قارا ما دا تنكا شيخ جيدادي شيخ جا وتبشيا كم تاقوني ba wanda kuma ya cinna mata wuta sai ya ce kwaron kuɗi ce ta faɗa kanta hmm? haka na faruwa to arra'adu kenan tsawa tsawa haɗe da walƙiya tsawar ita sauti ne ita kuma albarku ɗin wato walƙiya ita kuma haske ne amma kuma tare suke zuwa sau tare وفي الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن إذا يجي كارر آوى والصواعق سوني الصواعق جمع صائقة جيك سوني الرعد آوى قال سيسي اللهم لا تقتلنا بغضبك يا الله خلق كشي مجه ولا تهلكنا بعذابك يا الله خلق حلقة جمود عذابك وعافنا قبل ذلك sannan kuma ya Allah madaukakin sarki ka kubutar da mu kafin haka iyaka riwayar riwaya ce wacce take da'ifa take inganta ba inna fi sahihi lazinan ani da'ifi a cikin hadisai sahihai akwai wadatarwa da ban aiki da hadisai da'ifai wadancan hadisan da aka lissafa mana sun inganta sai mai aiki da su سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته شكي من cewa da uku bai tabbata da ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba fatawa ce ko ra'ayi ne na na abul ahbar mun gane su sadaka mafi yawancin riwayoyin da suka zo ba su zo da iyakance adadi ba so duka mutum ya tabbatar iyaka abin da zai iya faɗi wallahu alam Allah madaukakin sarki ya tsare wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi